Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a ta babbar rana 28 ga watan Yuli na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa dauke da kanin labarai. Ministan harkokin wajen wato ministan harkokin wajen Faransa Katarin Kaloma ta shaida manema labarai a yau Juma'a cewa shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya gana da shugaban Nijar Muhammad Bazoum a safiyar yau Juma'a. Kimanin mutane miliyan 200 a Amurka ko kashi 60 daga cikin 100 na Amurkawa ke karkashin gargadin yiwuwar mummunan ambaliyar ruwa ko samun zafi mai tsanani da ke karuwa da kuma tsawa. A jiya Alhamis ƙasa da makonni biyu da Rasha ta janye daga ƙoƙarin wato shirin fitar da hatsi daga tekun Black Sea, Rashan ta fara babban taronta da Afirka a Benin St. Petersburg. To kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa a karan farko jagoran majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a niger ya yi jawabi. La dure réalité de l'insécurité au Niger ya ce lalacewar al'amuran tsaro abu ne na zahiri da jami'an tsaro da al'umma ke ɗanɗana kudarsa. haka kuma za a ji cewa har yanzu masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da wannan juyin mulki na jamhuriyar nijar din tana da ladabi da biyayya wannan ladabi da biyayya da ke gare shi shi yake sa wata rana ma yan nijar ba su ganewa kamar ya ce wannan fari ne kuma ya dawo ya ce wannan baki ne daga nan za mu ji abin da 'yan ƙasar nijar ke cewa game da juyin mulkin sai kuma shirin duniyar amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum mu da warhaka ga labarun mai karantawa hawa sharif ministar harkokin wajen faransa katarin kaloma ta shaida manema labarai a yau juma'a cewa shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya gana da shugaban Nijar Muhammad Bazoum a safiyar yau Juma'a. Coloma ta ce Macron ya bayyana cewa Bazoum yana cikin ƙoshin lafiya kuma ana ganin shi. Shugabannin sojin Nijar dai sun bayyana goyon bayan su ga hamɓarar da gwamnatin ta Bazoum a ranar Laraba, inda suka yi kunnen uwar shegu da kiraye-kirayen da aka rika yi daga ko'ina a duniya. Da Allah wadai da juyin mulkin da kuma kira da mutunta doka da demokaradiyyar ƙasar. kwamishinan al'amuran siyasa da tsaro na kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas abdul fatah musa ya shaida wa james botti na murya amurka cewa har yanzu shi shine halattaccen shugaba da a doka aka yarda da shi kuma wajibi ne a gaggauta mayar da shi bisa kujerar mulki musan ya ce shugabannin kasashen yankin za su gudanar da taron gaggawa a ƙarshen mako domin tattauna batun matakin da ya dace a ɗauka domin ganin an sake mai da bazun bisa kujera shi ma shugaban kasar benin patrice talon yana birnin niyami babban birnin kasar ta niger domin duba hanyar shiga tsakani har a jiya alhamis dai ba a san takamaiman wurin da bazin yake ba kwana guda bayan da wasu gungun sojojin tsaron fadar shugaban kasar masu tsaron fadar shugaban suka hambarar da gwamnatin tasa suka ajiye shi a wani wuri kafin daga bisani su yi bayanin hambarar da gwamnatin tasa a talabijin ɗin kasar a wata sanarwa da sojojin kasar suka fitar ga kafafen yada labaran sadarwar zamani sun bayyana cewa sun yanke shawarar goyon bayan juyin mulkin ne domin kauce ma mummunan fito na fito da ka iya kai ga zubar da jini a nijiyar. kimanin mutane miliyan 200 a amurka ko kashi 60 daga cikin 100 na amurkawa ke karkashin gargadin yiwuwar samun mummunar ambaliyan ruwa ko samun tsananin zafi da ke karuwa da tsawa mai karfi hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ce tsananin zafi mai haɗari ya fara kunno kai a yankin arewa maso gabas da yankin tsakiyar atlantika a jiya alhamis kuma ana sa ran zai ci gaba har zuwa cikin ƙarshen mako akwai yiwuwar samun tsawa mai ƙarfi da walƙiya mai tafa da ruwa a yankunan arewa maso gabashi da kudanci da new england da kudancin florida a halin yanzu ma ana sa ran yanayin mai zafi wato zai ci gaba ya zuwa yankunan kudu maso arewa da tsakiyar yankin arewaci bob oravec babban jami'i kuma jagora a bangaren hasashen yanayi a cibiyar ta kula da hasashen yanayi ya ce zafin ya shafi birane da dama abin da ya sa jama'a da dama abin ya shafe su a jiya alhamis kasa da makonni biyu da rasha ta janye daga kokarin shirin fitar da hatsi daga tekun black sea rasha ta fara babban taro da afirka a birnin st petersburg a yau juma'a ma'aikatar tsaron birtaniya ta bayar da rahoton cewa shugabannin kasashen afirka goma sha bakwai suka halarci taron inda shugabannin kasashen afirka arba'in da uku ne suka halarci irin wannan taron da aka yi a baya kafin dai rasha ta janye daga shirin fitar da hatsin ton miliyan talatin ne na hatsin ukraine aka fitar zuwa afirka kamar yadda ma'aikatar da sanar cikin bayanan sirri da take fitarwa a duk rana tun bayan da rasha ta mamaye kasar ta ukraine ma'aikatar ta kara da cewa domin haka a yanzu toshe hanyar fita da hatsi na ukraine da moscow ta yi ba kawai ya tsaya ga haifar da tashin farashin hatsin ba ne hakan zai kuma haifar da karancin abinci a sassan nahiyar afirka akalla har nan da shekaru biyu masu zuwa a wurin taron an ga hoton da ya tabbatar da shugaban kungiyar sojojin hayan wagner yevgeny frogzin wanda ya tada ma rasha kayar baya na wadan wani lokaci a watan yuni tantancewar kokof da fasaha ta sa aka gane fuskar shugaban na wagna da freddy mopol wani babban jami'in kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya wanda shi ma ke halartar taron na rasha da kasashen na afirka hoton ya sa hakan ya zama karo na farko da aka ga fragzin a cikin rasha tun bayan ta da kayar bayan da sojojin su suka yi a rashan cikin watan yuni an dai bayyana cewa an ɗauki hoton ne a otal din trezini palace da ke st petersburg hotel ɗin da aka ce na fragzin ne to nan ba da jimawa ba hawa za ta sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar nijar yadda sojojin da suka kifar da shugaba Muhammad Bazoum a ranar Laraba da ta gabata suka zaɓi kwamandan rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa janar Abdulrahman Tiani a matsayin shugaban majalisar CNSP domin ya jagoranci al'amuran ƙasar. A jawabin da ya ɗazu da rana ta kafar talabijin, janar Tiani ya zargi hamɓarɗiyar gwamnatin Nijar da gazawa akan matsalolin tsaro. Wakilin murya Amurka a yammai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. lokacin da shugaban majalisar ceton kasa general de brigade abdulrahman chani ya bayyana kenan a kafar talbijin ta rtn mallakar gwamnatin niger a jawabinsa na farko ga jama'ar kasar brigadier janar chani ya bayyana cewa lura da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a kasar ne mafarin juyin mulkin da ya jagoranta la dure réalité de l'insécurité au niger ya ce lalacewar al'amuran tsaro abu ne na zahiri da jami'an tsaro da al'umma ke ɗanɗana kudarsa wanda kuma ya haddasa asarar ɗumbin rayukan jama'a tare da tilastawa wasu ficewa daga matsugunansu yayin da wasu kuma suka walakanta munanan hare-haren da aka kai a boso inates shinagodar anzuru da bokorat da dai sauransu abu ne da ke tunatarwa akan mawuyacin halin da aka shiga Nous nous devons en toute humilité et en toute sincérité de poser les questions de savoir. Ya kara da cewa salon yakin da ake amfani da shi don tabbatar da tsaron kasarmu duk da ƙoƙarin da 'yan Nijar da ma abokan hulɗa na ƙetare suka yi. Ko kaɗan 'yan ƙasa ba su gamsu da sakamakon da ya sabar ba. ba za mu ci gaba da aiki da salon da ake ci gaba da aiwatar da shi a halin yanzu ba don kare kasarmu daga barazanar rugujewa. No, Le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire. Ya ce akwai ayar tambaya game da tasirin sakin tarin shugabannin 'yan ta'addan da mashara'anta ta kulle a matsayin salon yaƙi a irin wannan hali da muke ciki ba tare da samun tabbacin komai ba. sannan menene ma'ana da manufar kalaman shugaban dukkan rundunonin mayakan ƙasa da a bainar jama'a ke cewa kwarewar askarawan da ke sadaukar da rayukansu don kare ƙasa ba ta kai ta 'yan ta'adda ba menene ma'anar salon yaƙi da ta'addancin da a ƙarƙashinsa aka dakatar da ayyukan haɗin gwiwa da dakarun ƙasashe makwabta irin su burkina faso da mali A fannin tattalin arziki da rayuwar al'umma janar Chani ya ce ayyukan inganta harkokin kuɗi da na tattalin arziki da na kiwon lafiyar al'umma da ilimi da batun yaƙi da cin hanci da rubda ciki da dukiyar ƙasa da rashin hukunci na daga cikin fannonin da hambarariyar gwamnati ta gaza taɓuka komai in ji shi. autant de défis le gouvernement de a wata sanarwar ta daban wace Colonel Major Ahmadu abdulrahman ya bayar bayar a ɗazu-ɗazu da sunan majalisar CNSP na cewa sun samu labarin wasu kusoshin gwamnatin Muhammad Bazum da suka samu mafaka a ofisoshin jakadancin wasu ƙasashen waje na ƙoƙarin tsara wani abin da zai ba su damar kai farmaki don kwato shugaba Bazum daga inda ake tsare da shi. Sojojin na CNSP sun gargaɗi masu wannan yunkuri su janye ƙudurinsu domin abu ne da ka iya jefa rayuwar al'umma cikin haɗari in ji su. abin da ke nufin har yanzu ana cikin zaman ɗarɗar musamman unguwannin da ke kewayen fadar shugaban ƙasa ganin yadda rahotanni ke cewa an buƙaci masu aiki a irin waɗannan wurare su zauna a gida har sai ƙura ta lafa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida salamun barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Kasar Vietnam ta buƙaci masu kafafen sadarwar zamani na duniya da su yi amfani da kwakwalwar mutum butumi wajen ganowa da cire abin da ta kira da guba a bayanai da labaran da ake bugawa ta yanar gizo wani lamari da ake gani da hanyar faɗaɗa takodar da take yi wa kafafen sadarwar kasashen waje da takurawa ga faɗin albarkacin baki cewar masu fafutuka da masu kare hakkin ɗan adam a ƙasar. kasar vietnam dai ta kasance kasuwa mai maiko ga kafafen sadarwar zamani na duniya daga cikin al'ummar kasar na kusan miliyan 100 mutane miliyan 75,600 na amfani da kafar sadarwar facebook kamar yadda wata cibiyar bincike da ke da mazauni a singapore ta bayar wato ta sanar tun bayan da hukumomi a kasar ta vietnam suka fitar da tsauraran matakai da suka takawa kafafen sadarwar zamani birki a kasar suka kuma nemi irin waɗannan kafafen sadarwa da su cire duk wani abu da gwamnati ta kira da guba umarnin da da dama daga ciki suka kiyaye matakin da kungiyoyin kare haƙƙi ke ganin gwamnati ta ɗauke su ne domin rufe bakin masu caccakarta kafafen yada labarai a ƙasar sun ce gwamnati na amfani da kalmar guba akan duk wani labari da ta ɗauka a matsayin ƙarya ko wanda ka iya tada fitina ko ya saba da manufofinta. a ci gaba da buga wasa a gasar cin kofin kwallon kafa ta mata na duniya a yau juma'a zakarun tarayyar turai wato ingila sun lallasa kasar denmark da ce daya mai ban haushi ta hannun yar ta lauren james wadda ta zura kwallo a raga minti biyar kacal da fara wasa ita kuma kasar china ta kwashi kashinta a hannun dagman ne a rukunin d inda yar wasan gaba ta denmark ta ci kwallon a minti 90 nasarar da england ta samu tun fara wasanta na gasar kwallon kafar ta mata na duniya ya sa da dama ana ganin ta fara sakata da farin zare da ka iya kai ta ga gagaruman nasara a gasar duk da dai wasu na ganin nasarar da ingilan wadda ta ka iya kai ta zuwa ga matsayi na gaba daga rukunin na bi ta game da cikas sakamakon raunin da 'yar wasanta mai tsaron gaba kerawar shi ta samu a gwiwa a fitowa farko wanda ya sa tilas aka fita da ita daga filin wasar akan abin ɗaukar marasa lafiya a ranar talata mai zuwa ne ake sa ran england za ta kara da china a filin wasa na adelaide a wasanta na karshe a rukunin d inda ita kuma kasar denmark za ta fafata da kasar haiti a fet Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Har yanzu dai muna kan batun juyin mulkin da ya faru a jamhuriyar Nijar, inda a wannan karan babban editor sashen Hausa Alheri Audu ta zanta da babban masanin harkokin zamantakewa musamman a Afirka, Farfesa Buba na Maiwa, akan abin da ya sanadin faruwar wannan al'amari. Lalle gaskiya ne al'ummar Nijar suna bukatar shi. saboda ba a zargin shi ko kuma in ce idan suka tsaya suka kama kwatanta shi da shugaban kasa wanda shi ya ɗauki wurin nashi to yanayinsu ya dan sauya wato ba ya da tsananin iko kamar wanda ya yake gaban shi wanda ya ɗauki wurin nashi to wannan 'yan Nijar suna yaba mishi bisa kan haka to amma me yasa na ce saboda kuna kallo daga nesa abin da yake faruwa shine cewa shi shugaba bazum wato tsohon shugaban kasan bai saka mishi ragama ba ta iko domin kawai shi ya ja iko kamar yadda ya kamata wato ya mishi tarnaki kenan ana ganin cewa ma tunda an yi zargin shi ba zumkin da cewa da ba shi bane yake iko tsohon shugaban kasan ne yake iko a tattai inda shi kan kan shehu ya ana so a hada su ne a gama su wato eh, eh, kada su fahimci juna har ya ce ma to waɗanda suke faɗin haka nan kin to ai za su jima saboda tsakanin shi da tsohon shugaban kasan wato ta ba ta ji kanwa to amma duka da haka mutane da suka ci gaba da cewa da ba zumkin wato baya da yuka baya da nama menene yasa ka faɗa ka kuma ka bayyana cewa shi shugaba ba zum mutum ne wanda mutane suke yaba kyawawan halayen shi halin farko na shi na kirki shine cewa zum baya sata wato baya shiga baitul mali baya shiga baitul mali ya ɗauki kuɗin jama'a ya je ya rubuci da su kamar yadda wa'anda ke wanda ya riga shi ga wurin yake yi na faɗi na ce wanda ya riga shi ya rujistar kudin jama'a na biyu mutum ne wanda baya da riko za ka yi faɗa da bazum girsa alheri abu amma minti biyu ba haka na shi ya manta kun yi faɗa sai ya dawo yana wasa da kai ma wato baya da riko na uku halin shi na muhimmanci shine cewa mutum ne wanda idan ka ciyo kan shi ka ce mishi wane zo mu yi kaza Aka samu ka ciyo kan shi to kai da ce mishi zo mu yi kazan za ka dawo bisa ga abin da kai ce aje a yi shi bai dawo ba ya fata shi ya dire eh kai kai fa ce mishi muje to kai da ce mishi mujan za ka dawo amma shi fa ya tafi to na uku eh, na hudu kana da ladabi da biyayya wannan ladabi da biyayya da ke gare shi shi yake sa wata rana ma yan Nijar ba su ganewa kamar ya ce wannan fari ne kuma ya dawo ya ce wannan baki ne wato in ya ce fari ne to wani ya gamu da wani wanda shi yana jin kunyar mutunan nan mutunan nan ya a abin nan ba fari bane baki ne alal misali a zamanin da aka yi juyin milki na eh, shekara dubu daya da dari tara da tasa'in da shida a zamanin na yana minista na harkokin ƙasar waje yana paris yi allah wadda da wannan eh, juyin milki da janar ibrahim ba'ari mai nasara ya yi to daga baya sai inda haccaye ma wanda ma ya shiga cikin gwamnatin wannan ibrahim ba'ari mai nasara mutum ne wanda baya da jiyauci to sai daga baya gashi to mutane da ba san abin da yasa aka yi hakan saboda jam'iyya ce ta aika shi a can saboda da tsananin ladabi da biyayya shi ya yarda ya je shi to amma wa'annan ababen da na faɗa ne akwai abu hudu kuma da ya zamanto ba su da kyau a wajen shi shine na ɗaya wato bai kama komi da muhimmanci ba komi yakan ɗaukan shi kamar eh, sama-sama hakan ga wato bai kama shi da muhimmanci yakan maida shi abin wasa na biyu shine cewa da a gare shi wanda ya hira da shi na ƙarshe shine yake da gaskiya alal misali amma ke in kika je kika hira da shi har ya gamsu da wannan hirar ba na ce miki ya tafi ba ko sai dai ke ki dawo to in ya haɗu da wani can gaba wanda za a gaya mishi da ba haka bane to za a yarda da wancan kin na hudu na uku filito shine cewa da mutum ne wanda in ya fara magana duka duka minti biyu ne yake sa abin da yake faɗi daga bayan fa abin da za a biyo to akwai kaɓa sosai a cikin maganganun da yake me yasa ce haka madalla wato idan a gaban shi akwai mutane wanda suke taɓa mai wannan halin shi ne wanda ni na yarda da hakan na ga hakan tun da na yi zama tare da shi. To farfesa abubuwan mai wake na tattauna wasu da audu. Mabambantan ra'ayoyi na ci gaba da fitowa daga jamhuriyar Nijar kan juyin mulkin da ya faru, kamar sauran maza da ke ci gaba da faɗin ra'ayinsu matan Nijar ma ba a bar su a baya ba. Ajiya zarar ɗan turai, ba mu ji daɗi ba, amma kuma Allah sa haka shi ne mafi alheri kuma mu in zuwa nan da suka kama ubangiji Allah ya sa su mana adalci Ubangiji Allah ba su ikon biya mu mu kuma wannan 'yan ta'adda da suke zawa suna karkashe mu mu da jikoki Ubangiji Allah ba su ikon su mana maganin shi su daidaita kasar mu ta zamna lahiya kuma wannan tsadar rayuwa da muke ciki Ubangiji Allah sa ya zame mana kafara ne Allah ba su ikon duka mu warware duniya Ubangiji Allah sarkin sarauta allah ba su ikon su mana maganin 'yan ta'adda allah ya bai kasar mu zaman lahiya ina matsayin wal yara da kakal yara Allah ubangiji ya kare mana kasar mu suna na Aisha mu dai wannan juyin mulkin da aka yi gaskiya bamu ji ba dadin shi da so muka yi da a bar shi a gani yayi a ga kamun liddan shi shi ma a ga yanda zai yi kuma gashi na mu matsaloli ne muke cikin shi kuma ya fara gyaruwa abu an zo an komo baya to yanzu dai abin da muke fata mu dai Allah dai ubangiji ya sa a shiga hannun kirki hannun da zai gyara mu kasa wannan eh, tashina nan wannan da tashi hankalin wannan dai a samu wanda zai daidaita mu a zamna lahiya shi muke fata sunana na Khadija. Gaskiya ni dai da rura ta ni dai ɗaliba ce. Mu harka karatu mu nema muka yi shi, eh harka ilimi. Ita muka yi shi tsakani da Allah. Ka aje kuma yanzu abubuwa duk sun koma baya a ce duk sun koma ba mu dai muna fata ko a tallafa mana karatun mu su ci gaba. Suna na hajiya umma zandar nake. Wannan harka ta kude ta wallahi tsakani da Allah ba mu ji daɗin ta ba. Tunda mai da ƙasa baya domin ma ni ban gaba kwararren kujya da za a ce a yanzu wannan ai ta. ƙasa ta fara warwarewa ba su sa ƙasar mu a gaba ba kuma muna fatan duk wanda yake cikin wannan al'amari Allah ya ma nishar tsaye tsakani da Allah ni ban kowace siyasa ban kowace siyasa amma gaskiya ce za a kuɗi tunda duk gurin Allah za mu ƙasa ta jama'a ce a rika sa ƙasa a gaba Allah ta ko ina iya iya jarabta mu kuma muka yi hakuri sai mu ci jaraba kuma sai warware mana wani abu amma a ce kawai kawai dai in ba ni bane ne ba ta rawa ba yi ba an zo muna karshen wahala a Nijar kukanmu yanzu ya koma murna dan shi yasa muke kira ga al'umma maza da mata yara da manya su gama ƙarfi da karfi saboda wannan abun yanzu aka fara shi shekara goma sha biyu yan nijar suna cikin halin haula'i to komin nisan dare dai gari zai waye wannan sojawa da suka yi mulki abun da muke so shine sun yi ne amma saboda ƙasa waɗanda aka yi abin da ya wuce muna so ya zama mana tarihi 'yan nijar su shi suna cikin kwanciyar hankali kowa yana kwana lahiya a gidan shi kowa na da halin ya sai abinci komi ya komo sauƙi yadda yake To a gaida tamar abara tattaro mana wannan ra'ayoyi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. haka ko duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa. com yanzu a nan washington dc agogonmu na cewa karfe 11 da minti 22 na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka yayin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasa a jamhuriyar niger suka bayyana cewa sun haɓar da gwamnatin shugaba muhammad bazoum za ku ji abin da amurka take cewa kan wannan juyin mulki a wannan makon mai karewa ne aka kuma gurfanar da hunter biden daga shugaban amurka joe biden a gaban kotu inda aka tsara zai amsa laifi kan kaucewa biyan kudin haraji sai dai hakan bai yi ba domin mai shari'ar da ke sauraron karar ta dasa alamar tambaya kan wata matsaya da aka cimma lamarin da ya sa aka ɗage shari'ar za ku ji ƙarin bayani kaɗan kenan daga cikin abubuwan da za a ji a cikin shirin na duniyar amurka sunana mahmud lalu kasashen duniya da kungiyoyin ecowas da na tarayyar afirka ta au kai hamma da majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da juyin mulki da wasu dakarun da ke tsaron fada shugaban kasa suka ce sun yi a jamhuriyar nijar a ranar laraba dakarun fada suka garkame fadar tare da tsare shugaba bazum da iyalansa inda daga baya suka sanar da cewa sun karbi ragaman mulkin kasar wani al'amari ya janyo kakkausar suka daga kasashe da kungiyoyi irin su ecowas da au da ma majalisar ɗinkin duniya wata sanarwa da ofishin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fitar ta ce blinken ya gana da bazum a ranar laraba ta waya tarho inda ya kara jaddada masa goyon bayan amurka wajen kare tsarin mulkin demokuraɗiyya a niger a cewar sanarwar blinken ya kuma jaddada ci gaba da nuna goyon baya ga al'ummar niger da sauran ƙawayen amurka da ke yankin tare da bin sahun masu yin allah wade da juyin mulkin blinken ya kuma ja hankalin nijar cewa alaƙar amurka da ƙasar ta fuska tattalin arziki da tsaro za ta wanzu ne kawai idan ƙasar ta ci gaba da bin tafarkin demokuraɗiyya bin doka da kare haƙƙin bil'adama wannan kenan a gefe guda kuma a wannan makon mai karewa ne aka gurfanar da hunter biden ɗaga shugaban amurka joe biden a gaban kotu inda aka tsara zai amsa laifi kan kaucewa biyan kudaden haraji sai dai hakan bai yi ba domin kotun ta dasa alamar tambaya kan wata matsaya da aka cimma tsakanin sa da masu shigar da kara lamarin da ya sa aka ɗage shari'ar asali an tsara hunter zai amsa cewa ya aikata ba daidai ba wajen kaucewa biyan kudaden haraji da suka haura dala dubu ɗari a shekarar 2017 da 2018 kan kudaden shiga da ya samu da suka kai miliyan ɗaya da biyar a cikin waɗannan shekarun baya ga wannan badakala an sa ran honta zai amsa laifin da zai taimaka masa wajen kaucewa zaman gidan yari kan mallakar bindiga ba bisa ka'ida ba a lokacin yana mu'amala da hodar iblis to sai dai yayin zaman kotun da aka yi a ranar larabar da ta gabata a gaban mai shari'a da take sauraron karar wacce tsohon shugaban amurka donald trump ya nada a zamaninsa honta ya janye daga tsarin da aka yi karkashin wannan yarjejeniya cewa zai amsa laifinsa sai dai mai saurari kara ta yi wa yarjejeniyar da aka kulla da Hunter biden da masu shigar da kara kallon hadarin kaji inda ta ce hakan ba zai yiwu ba domin Hunter ya janye daga shirinsa na cewa zai amsa laifi hakan da ya sa 'yan adawa amurka suka yi ta tsokaci suna masu cewa matakin yunkuri ne na neman a nuna wa dan shugaban kasar gata don ya kauce hukunci sai dai a ranar laraba fada shugaban amurka ta fito ta mai da martani ga waɗanda suke wannan tsokacin was Sakatariyar labarai a fadar White House Karin jean kenan take cewa wannan shari'a ce mai cin gashin kanta da ma'aikatar shari'a take kula da ita karkashin mai shigar da kara da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya nada. A halin yanzu kotun ta ba honta da masu shigar da kara kwana talatin kan sake duba wannan yarjejeniya wannan kenan. to ɗaya daga cikin 'yan mata ɗalibai da suka kubuta bayan da mayakan boko haram suka sace su a garin chibok da ke najeriya za ta yi aure a nan amurka joy bishara ce ta wallafa labarin a shafinta na facebook a ranar talata a wata sunan rabin ran nata james ta ce yanzu nan na miƙa wuya ga ƙauna raha kuma babban aboki bishara mai shekaru 27 ta wallafa a shafinta haɗe da hotunan saurayin nata da suka yi baiko tare ina mai matukar farin cikin fara wannan tafiya da abin ƙaunata miji da mata na nan tafi bishara ta kara da cewa a shafin nata na facebook a watan afrilun shekarar 2014 mayakan boko haram suka farwa makarantar sakandaren garin chibok da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya inda suka sace ɗalibai mata sama da 270 sai dai 57 cikinsu har da bishara sun arce bayan da suka jira daga motocin da aka kwashe su wannan lamari ya ja hankalin duniya ya kuma ba wasu daga cikin waɗannan 'yan mata da suka kubuta damar yin ƙaura zuwa amurka masu tsoro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai wani makon idan allah kai mu yanzu a madadin julie leather gershon na taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a kasance lafiya. To ma'adalla jama'a sai a gafarcin ba za mu samu dama kan muku ra'ayin masu sauraro ba sai wani lokacin a ba mu dama. Yanzu ga labarai amma a takaice. Ministan harkokin wajen Faransa Catherine Coloma ta shaida manema labarai a yau Juma'a cewa shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya gana da shugaban Nijar Muhammad Bazoum a safiyar yau Juma'a. Coloma ta ce Macron ya bayyana cewa Bazoum yana cikin koshin lafiya kuma ana ganin sa. kimanin mutane miliyan 200 a amurka ko kashi 60 daga cikin ɗari na amurka ke karkashin gargadin yiwuwar mummunar ambaliyar ruwa ko samun tsananin zafi da ke karuwa da tsawa mai karfi. a jiya alhamis ƙasa da makonni biyu da rasha ta janye daga kokarin shirin fitar da hatsi daga tekun black sea rasha ta fara babban taro da afirka a birnin st petersburg a yau juma'a ma'aikatar tsaron birtaniya ta bayyana rahoton cewa shugabannin kasashen afirka 17 suka halarci taron inda shugabannin kasashen afirka a baya 43 ne suka halarci irin wannan taron a kasar vietnam wato kasar vietnam ta buƙaci masu kafafen sadarwar zamani na duniya da su yi amfani da kwakwalwar mutum butumi wajen ganowa da cire abin da ta kira guba a bayanai da labarai da suke wallafawa To madalla masu haro da haka ne maka shirin namu na yanzu sai kuma mun sake da shirin mu na da karfe tara da rabi a wagon Najeriya Niger Kamaru wanda ya daidai karfe takwas da rabi a wagon GMT da Ghana. Kafin mu islam muna miƙa saƙon tayin murna ga Alhaji Falala Abdullahi da su Zainab Muhammad Idris Zanna. Waɗanda za a ɗaura auren su gobe Asabar idan Allah ya kai mu da karfe biyu na rana a masallacin kofar fari da ke sila karkar da ke masarautar Gumel. ubangiji allah ba da zaman lafiya ta zuriya ɗaya ba yanzu kan amadadin hawa sharif da ta yanar batar da shirin namu sai kuma des wanda ya bada umarni tare da haɗa shirin har ma da injiniyan mu na yau masu cank daga nan birnin washington dc ne sirfil hashin gumar ke cewa salamu alaikum